Ina Muhammad بن Abdullahi Sadiq al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in yan uwa masu girma a wannan masallaci da ya shahara da masallacin Banax Plaza na jin ban kuskure ba amma asalin sunan shi ne masallacin Uthman bin Affan na tsammani to yan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu malam da yayi kokari irin na malamai masu tawadu'u ya yi min abin da ake kira gadar zare ya ce kaza kaza kaza kaza bayan ni kai na almajirin ne amma kuma kaji abin da ya faɗa <clears throat> to allah ba mu lada ya samu wuce yadda ake tsammanin mu abinda mutane ba sani ba na rashin kirki mu allah rufa asiri ya gyara mu allah kuma karka kama mu da abin da mutane ke faɗi yadda ake mana kyakkyawan da allah ka samu wuce haka a filinmu da ɓoyenmu dukka rufa asirinmu ka lullube mu ya rabbal alamin har mu shiga gidan rahama babu aibi babu wahala ba matsala ya rabbal alamin duk wanda ya zo garin abuja da niyya ta kirki ya allah ka biya masa wanda ma ya zo da mummunan niyya allah ka canza ya zama niyya ta gari wanda suka zo neman karatu allah ka basu su su da allah ya kawo suna ta karantar da addini allah ya kara musu taufiki da dagewa da kuma haƙuri da juriya waɗanda suka zo kasuwanci allah ka basu kasuwanci mai albarka kowa dai muna roƙo Allah ya sa ya shiga cikin wannan addu'a ya tara mu gidan rahama duk inda arziki yake ya kai aljihun musulmi duk inda talauci yake Allah ka kau da shi gabar musulmi gaba ɗaya yan uwa masu girma mun haɗu a wannan majalisi ba na iya cewa zuwa na ko na nawa kenan na tabbata ya fi sau ɗaya ya fi sau biyu ya fi sau uku zan tsaya nan ba zan ce ya kai hudu ko biyar ba amma la'alla ma ya san wannan adadi ɗin yau rana ce ta lahadi barin dan roƙi bara nawa ga watan muhammadiyya yau barin dan yi roƙo in ji nawa ga kalandar musulunci yau ashirin da hudu madalla ga watan safar 437 amma abinda zai baka sha'awa kaga da na ce nawa ne an dan yi jim sannan aka samu hannu ɗaya can can tsalle tsalle to da allah nawa ne ga watan disamba yau to ina zan tambaye ku da Allah ina ka fi samun ittifaki ne ina ka fi samun consensus ne to yau dai biyar kuka ce ko shida ne shida ga watan ainihin sha biyu Dubu biyu da goma sha biyar. to kun ji malam ya gaya mana mai nake so ne magana a kai magana ta kan wato wata matsala ce da ma'abota ilimi suka yi sukuwa a fili fili na karatu suka yi magana kai suka ce dan adam yana da kwanaki biyar a rayuwar nan to akan su nake so ne magana wato inna li kulli insanin khamsata ayyamin fi hayatihi shine mawdu'in ko kuma ka ce al ayyamul khamsa li jami'il bashariya an gane ko kwanaki biyar na mutane gaba daya waɗannan kwanaki ko musulmi ne mu kenan Allah kashe mu a musulunci irin musuluncin da annabi Muhammadu ya yi wanda babu kirkira babu bid'a babu kage babu gwalangwaso babu kwankwani ba karambanin da bai kamata ba dan halaka ce babu alkhairi ciki to nake cewa da musulmi da wanda yake ma musulmi duk kowa na da kwanaki biyar waɗannan kwanaki barin gaya muku su a gurguje da larabci na faɗe su da hausa na bi su daki daki in sharhi sun ce al'ayyamul awwal li kulli insanin huwa al-yawmul mafqudu واليوم الثاني هو اليوم المشهود واليوم واليوم الثالث هو اليوم الموعود واليوم الرابع هو اليوم لا المفقود تكن سنن المشهود سنن المورود شيني نأكو نهدو al mauud na biyar al-yawmul mamdud mafqud mashhud mawrud maw'ud mamdud kuma da Allah waɗanda suka san tsarin karatu na sun sani nakan yi ne ina tambaya domin ni na gamsu da cewa in aka zo majalisi na karatu ba malai na magana ana karanta sharhu sunna ba mafi tsadan karatu kenan a rayuwa kuwa a gaya maka sunan annabi muhammadu don na tabbatar muku wannan karatun in kuna son ku ci ribar karatun to in za ka zo gaba malam ka zo da alƙalami wallahi kuwa da abin rubutu duk wata nukuta ta ilimi maza ka rubuta ta mu yawanci mun taso a wannan ƙasa sakafar mu wajen jin karatu kawai mu zo mu zura ido mai bacci na yi mai tagumi na yi an yi kabara a yi alhamdulillah wani ma bacci yake fa an yi kabara ce allahu akabar da allah mai malaice ne wato bai san ma mai aka faɗa ba ya dai kabara ya bai rima an sha kiɗa bayan ya kabaran su da allah mai ce bai ma ji ba to irin wannan baya gane karatu kuma al-khatibul baghdadi yana da littafi ya sa masa suna mai wato taqidul hadith wai shi karatu ka ɗaure shi ka ɗaure karatu har suna cewa ƙayyadul ilma bilkitaba ba. maza maza ilimi ku masa sasari da mari da dabaibayi amma da rubutu idan ka ta ka sai ragon da za ka yanka ragon suna inda za ka bashi a filin gida kowa ya zo akwai yiwuwar ka rasa wannan ragon amma maganin ya gudu shine kai me sa masa igiya to shi ma karatu ana sa masa igiya igiyar karatu rubutu har suna wani karin magana mai kyau suna cewa ma kutiba karra wa ma hufiza farra magana mai kyau mai talimi ya faɗa ma kutiba karra wa ma hufiza farra wai ma kutiba abinda aka rubuta to karra ya zauna kuma gaskiya ne wa ma hufiza farra abinda da ka dace zai gudu kowai da kace kace to bari ka shiga cikin dan a waya akwai inda kake da adana bayanai ka rubuta ka tura wurin kana son ka ga reminder sai ka danna sai fito maka da abin da ka faɗa amma ka ce a ba komai na rike ba komai na rike na rike za ka manta musamman in magidanci ne akwai matsalar ce ba ne matsalar sai ka ji duk ka manta karatu to ina gaya mana ne musaba da rubutu littafin da malam ya ce kuna karatu wani littafi ne gafata malam sharhu sunna na imamul barbahari inda al-imamul barbahari bai rubuta ba da za ka samu to na ji ka kira littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaƙalai shekhan na muhammad fu'ad abdul abdulbaki al'ayyubi ema eh suna hidima inda bai rubuta ba da za ka samu ne tarihu dimashq na Ibnu asakir volum 80 ne da na gani hana tsorata na ce kai 80 ya rubuta to ba <laughs> ka tsaya ma ka karanta shi ne matsala ba ma ka abin da matuku shi ya rubuta al'imamu abdurrahman ibn al-jauzi yana da littattafai guda dubu da ya rubuta mutum ne mai saurin rubutu al'imamu ibn hajar asqalani ya rubuta nukhbatul fikar a cikin tafiya ne yana tafiya rubuta yana tafiya ya rubuta kaji masu abu maza sun tafi yanzu sai maza maza irin mu kenan maza maza al'imamu suyuti da kuke jinsa ɗannan yana shekara takwas ya kare hadda qur'ani hadda kuma mai rai ba hadda matacciya ba ba hadda garma garma ba kuma sannan ya wallafa alfiya kan ilmul hadith baiti dubu a kwana biyar baiti dubu fa ya ce allaftu hafil khamsatil ayyami bi qudratil muhaiminil allami kwana biyar genius super genius mega genius da ya tashi rubuta ainihin alfiya akan ilmin nahu a kwana nawa a kwana biyar alfiyatu sudi kwana biyar kai amma alfiyatun nahu a kwana uku baiti dubu ilmin balaga a kwana biyu wonderful ko mutum ne kamar ka yana ci yana sha yana da iyali yana bacci yana kaza kaza to ya kai haka ne E, eh, da aka yin kenan to wannan kawai sai dai kila mu faɗa mu ce Allahu akbar ji maza Allah ji kansu mani da kewa ke da wannan time din technology ya cinye mana lokacin komai ya zama computerized za a yi lokacin da ma cin loma sai da computer wata ran mai sa misali komai ka ce sai computer. ba na ce da ku aibi wani la ai zamani ne a neme shi a sani amma ina jirda muku muhimmancin rubutu ne wani lokaci na kan so presentation ma in ƙi rubutu a cikin kwamfuta an ɗauko alƙalami alƙalami da tawada tawada takarda don shine asalin tare da cewa in yi rubutu a cikin laptop ɗina is much easier don kai tsaye daga ms word sai zuwa gumbugawa kuma ya fi sauƙi ma na'am amma na fi so wani lokaci in ce ke zuciya ke ɗanɗana wahala don na ba sun sha wahala su ma wannan duk na muku muƙaddima ne kafin karatu saboda haka tsari na shine in na faɗa abu nakan yi tambaya kuma sannan shi ana rubutun nan in ba kwa yi arna suna yi professor greenberg ai arne ne amma in yana larabcin da san dan gidan sibawai kuma karatu yi kuma kafiri ne kintinkirin kafiri golzihar orientalist ne mutumin ainihin hungary amma lokacin da babban malami a duktur mustapha sabba'i ku samu littafinsa mai suna a sunna wa makanatuha fitar islami ya ce da ya je zai je karatunsa na phd ina jin a oxford ne ya ce zan ɗauki wannan mutumin in yi rubuta ka suka ce to ka soke shi don muna ji da shi mu orientalist in ka taba shi ba za ka samu kwalinka na phd ba a wurinsu authority ne brooklyn man yana daga cikin orientalist cikin waɗanda suka rubuta littafin da shorter encyclopedia of islam sai ka ɗauka littafin arziki ne zai maka duk bayani mai daɗi amma shar na can ciki tukun suna rubutu sai da suka ce in kuna so ma ku ci nasara a kan musulmi ku je ku karanta literature ɗinsu mr adam garmak pasto ne a germany in yana raye ina ji ya kai shekara 80 yanzu an ce haddace ƙur'ani amma kafiri ne kafiri ne can you imagine yayi wahalan hadda amma aikin banza tumu me sai mu nemi mu kawai ka kawai sai dai mu zo mu zauna mu jika mu tashi kawai mai mala yace to wallahi dai to wallahi dai wallahi dai wallahi ya ja ce kaza da Allah me yace ma baka babu muhimmanci ba you are not serious are not serious amma harkar duniya ba ma wasa ma makarantar islamiyya ne sai ga mun riƙe abin sheƙeƙe ba a biyan kuɗin sati ba a biyan kuɗin wata amma da ka je makaranta lesson na arna sai ka je ka biya kuɗi kuɗi ma ɗuɗu ma ɗuɗu ma ɗuɗu har ma ka ci bashi wani lokaci we are ourselves enemies so ina mana wannan saboda tunatar da mu magana ce ta gida ta yan uwantaka ta zumunta kuma wanda ya gaya ma gyara kayanka ba cewa ya kasa don koraba ba ko saboda tsari na shine in na yi magana na kan yi tambaya saboda haka maudu'i na shine الأيام الخمسة linnas kwanaki biyar na kowane mutum na kuma faɗe su rana ta farko yawmun mafqud mafqudun rana ta biyu yawmun mashhudun rana ta uku yawmun maurudun rana ta hudu yawmun mau'udun mau'ud daga wa'ad alkawari rana ta biyar yawon mamdud sai sharhi farko mu je zuwa ga kalmomin idan ka ce yawon mafqud mafqud mimman fatha fa'un bisukun maf ƙafin dumma madda ƙuwu dalon dummatain dun mafqudun daga yana ka samu daga ainihin faƙadu menene faƙadu rashi absence kun gane ko abinda aka rasa ana kiransa mafqud to ranarka ka ta farko ita ce rana mafkud wacce ka ta kuma kwanakin nan guda biyar guda uku a duniyan nan suke tare da kai rana ta hudu ran da za ka bar duniya ne kaga duk mutumin da aka ce ai ya bar abuja to baka tsamanin mutuwa ne ko ai ya bar gwagwala da yanzu baka kawo mutuwa tawi ya mutu amma ba a kawo mutu amma aka ce ya bar duniya yaya zuwa ina zuwa kaduna an ce da ka ya bar duniya kana magana zuwa kaduna ai in ba haushi ce ya bar yana nufin ya menene to rana ta hudu ranar barin duniya ne la ilaha illallah rana ta biyar kuwa ita ce ranar da allah da kan shi ya ce to ku shirya tana zuwa Allah ya jinjina ma ranar ya ce ku kiyaye ta domin je ka karanta a cikin sura mai lamba 59 suratul hashari ya ce mai يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد kowa ya duba ya ga wai me ya kintsa saboda gobe to wannan goben fa wallahi ba goben gobe litinin ba ne babban gobe ce to wannan goben ita ce ranar da ake kira yaumun mamdud rana miƙaƙƙiya mamdud daga madda ne ai elongation extended day a miƙe take ba ta da iyaka in daɗi ne daɗin mamdud ne Allah ka bamu in wahala ce wai yau shi kenan magana ta ƙare mamdud ce to kwanakin ɗan adam kenan sauraka kowane mutum yana da kwanaki biyar Yaumun mafudun? Yaumun mashhudun Yaumun maurudun yawmun maw'udun yau mamdudun mu ɗauke su ɗaya bayan ɗaya rana ta farko ita ce ranar da ake kira ranar da an rasa ta maf'ud ta tafi minti ɗaya naka da ya wuce minti ɗaya da ya shiga cikin maf'ud ɗinka ya tafi Allah kuwa balantana awa kaɗai da ta wuce balantana kwana balantana jiya jiya kan ta tafi kaga idan mun ce jiya 23 ne ga watan safar to in ka sake jin 20 daga ga watan safar to ba ta jiya ba ce don za ka ji an ce da kai 20 daga ga watan safar ne 1438 amma wannan kan ta wuce har abada yau ba mun ce shi daga watan disamba ba to in ka sake jin shi daga disamba to tabbas ba 2015 ba ne haka ne ko ba ka ba ne kawai sun yi kama ne amma shekara ba ɗaya a gaya maka wannan ta tafi to ita ce yawmun mafkud the lost day has been lost has gone over ta tafi to akan ce yi tunanin kwanakinka da suka shuɗe kila ka 30 40 50 60 70 kaza kaza ok kwanakin da suka wuce lokacin balaga ka zuwa yau duk fa ana kiransu al'ayyamul mafkuda sun tafi sai ka tsaya kai makan kai sabi ah cikin kwanakin nan in zan tambayi kaina abin kirki na nawa ne ciki abubuwa nawa ba na kirki ba nawa ne kai makan kai sabi mana ai balil insanu ala nafsihi basira ai kai ka sani mawaƙin hausa na cewa kowa gyara ya sani kowa bata ya sani idan kai ɗan kasuwa ne kai kasuwanci ga shi har ka zo masha Allah Allah ya maka arziki ka shigo masallaci kai sallah to tun daga lokacin rana ta hudu har ta faɗi ya shiga cikin yawan mafkud ɗinka a kasuwancin mai kai wa ka cuta ka tsaye da gaskiya ka ba da farashi da gaske ka sai da mai kyau ka hada da mara kyau in tumatir ne ka hada rubabbe da mai kyau in dankali ne ka hada da ƙanana 'yan yangu-yangu da luka-luka guda uku duka ka danne su ka ce masu kyau ne idan kai direban mota ne ka yi juye akwai yan juye ai sai ce ka biya shi kudin mota daga abuja za ka tafi kano amma shi a zuciyarsa ba za shi kano ba amma abin da ya sa ya baka ka fahimta kano zai kai ka yana zuwa kaduna sai muku shi ne juye suna yi ko ba su yi cin mutunci ne cin amana ne ƙarya ne kuma na ba ku misali ne ba su bane kare misali ne kawai kuma ka duba hadithin da ke cikin sayyid bukhari hadithin abu hurairata manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam yace ayatul munafiqi thalathun idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada mai akhlafa wa idha atumina khan alamun gane munafiki guda uku ne in yayi magana zai ƙarya alhaji na za ka za ni kano za ka kai ni e zan kai ka kano a ya karya kaga ya gamu da alamun munafinci anan kuma yana cikin sa mafkod shi ko ya manta miskini kuma an rubuta la ilaha illallah ka karya ta zo na biyu dan me ka je ka aje Nazariya ka saba alkawari to kuma ci wa idza wa ada akhlafa kaga an sami alamun munafiki ta biyu kuma amana ta sa na ce ka kai ne na sallama ne ka dare ne ka ci amana masu irin wannan sun tara bala'i guda uku idan haddasa, kadhab haka ne wa idan wa'ada akhlafa wa idan tumina khan na ba da misali ga masu juye ne kawai in ba ka misalan na nan da yawa na sha ba da misali ma'aikaci zai zo ofis karfe goma sha ɗaya har ya zame masa jiki amma a rijista in ana sa hannu sai sa karfe takwas har ma akwai masu hada baki da Allah ka dinga sa karfe takwas ni ba zan zo kasa takwas kawai kasa kasa kasa wai an ɗauka wannan babu komai sai abin ya rikide ya koma cikin yawmun mafko kuma ya tafi irin wannan ka tambayi kanka nawa kake da su nawa nake da su a matsayinka na mai shirin bankwana daga wannan gida mai karewa wannan gidan tashin tashina wannan gidan bala'i da jarabawa wannan gidan trial kun san kafin mutum ya je lahira sai ya bi ta duniya guda biyar duniya guda biyar ana kiransu al'awalimun alhamsa ka ɗauki misali tunda magana ke da magana yanzu idan ka ga wani yaro a garinku a unguwarku yaro saurayi aka ce shi za a aura masa wance da Allah ‘yan uwan tambaye ku muna tsammanin su haihu idan suka yi auren muna expecting su haihu muna sa ran su haihu ko to amma a yanzu ga shiga ta ina abin da suka haifan tuku babu amma muna sa rai to ina yake babu to matacce ne amma zai zo ko shakka babu to ɗan nan da zai zo kafin ya zo wace duniya yake suna kiran wani alamu zarra alamu zarra duniyar non-titi babu kowa amma kuma a cikin tsarin Allah an rubuta ɗan zai zo can da zarar lokaci ya zo sai a ce an ɗaura musu aure sai ga Allah ya hukunta an sami haihuwa to ɗan sai taso daga duniyar non-titi alamu zar sai kuma alamun rahim duniyar mahaifa shi yasa ce wani ƙirru fil arhami ma na sha'u ila ajalin musamman haka duniya ta biyu kenan waye cikin bai wuce wannan ba wane ne cikinmu bai bi ta wannan duniyar ba babu shi daga alamun rahim lokacin zamanka a duniyar mahaifa ashe ya ƙare sai ka taso a ce kuma an haife ka to sai ka zo duniya ta uku to ita ce tafi kowanne haɗari duniya ta uku nan to a cikinta ne kake da kwanakin nan fa guda biyar da muke magana a kai kalli yadda karatun ke shiga cikin juna alamun zar na biyu alamun rahim sai duniya alamul ibtila duniya jarabawa cin kwakwa yarfe gumi don ya ce allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum kenan bala'i ne to ibtila'i ne a jarrabe ka a jiki ka ji ka baka da lafiya a jarrabe ka a gun aiki a ɗauke ka daga birni a kai ka ƙauyen da ga tarin sauro ba ruwa ba wuta ibtila'i a jarabe ka jaraba iri-iri ga shan dai misali alamul ibtila to wannan cikin duniyoyin nan wannan ita ce mafi hadari domin anan ne kake nema makanka waye kai a wannan ne kake nema makanka makoma in sana'a ce a nan za ka kware karatu a ce kayi karatu kana da first class first wace ce second class a wannan kake ba haka ba duk wanda ya zo duniya ya zo ne ba shi da ko da na laifi shaɗin sai kawo da shi a nan ne mutum kan rikice ya zamanto lalatacce ko mutumin kirki duk wannan duniya ne a nan za ka samu tsoho ɗan shekara 67 yana da giya a uzubillah shekarun sun tafi a aikin banza eto eh watakin lokacin yana yaro bai abin arziki ba ne larabawa suna karin magana suna cewa man shabba ala shay'in shaba alaihi man shabba ala shay'in shaba alaihi man shabba wanda ya girma shine shabba he who grows up yana yin wani abu to sai farin gashi ma a kai. ma'ana har ya tsufa ya mutu ai ɗabi'a ce shi sa yaro in ya zama nagartacce nagartar za ta bi shi har zuwa mutuwarsa amma in mutum ya kuskura ya fara da lalata da lalacewa to ana fa faje masa tsoro ba mun ce ba zai gyaru ba ne akwai abin tsoro abu na mace duniya guda nawa alamu zar alamu mai rahim da kuma alamul ibtila to ita wannan alamul ibtila tana karewa ne a dalilin zuwan kwanakin da na ambata dinnan kwana ta hudu yawmun maud sai mutuwa daga nan sai ka je ga wata duniya ana kiranta alamul barzakhi duniyar barzakhu kuma Allah ya ambaci barzakhu dan ya ce wa min wara'ihim barzakhun ila yawmin ne yub'athun aya ta 100 daidai sura mai lamba 23 suratul mu'minun Allah ce ai a bayansu bayan duniya suna da barzahu kuma kalmar barzahu Allah ya ambace ta a wuri uku a ƙur'ani wuri uku wurare guda biyu Allah ya ambaci barzahu ba a matsayin kabari ba ne yana nufin kawai iyaka badala yana nufin ruwan teku ne misali ka duba a cikin suratu ar-rahman ya ce marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma me barzakhun Ta kaga wannan barzakhu da ya faɗa a cikin sura mai lamba hamsin da biyar ba ita ce barzakhu ba a cikin sura mai lamba ashirin da uku aya ta ɗari. kuma ya sake ambatan barzakhu a cikin sura mai lamba ashirin da biyar furqan amma kuma da fataha ya ambata dan ya ce wa huwa alladhi marajal bahrain hadha عظم فراد وهذا من حجة وجعل بينهما برزخا وحجرا جميل نيجي برزخا بالتنوين للنصب da wannan da wancan ma'ana ɗaya ne amma ta almu'minun yana nufin kabari amma barzahu da ya faɗa ar-rahman da alfurkan yana nufin demarcation da ke tsakanin teku guda biyu na daɗe da sanin cewa a cikin ruwa da Allah ya yi akwai iyaka ko mu ana Najeriya misali ai kaga muna da kogin Benue da kogin Niger amma tsakaninsu akwai iyaka kun taba tuna wannan watan da ya wuce na samu daman kai ziyara jihar kogi last month to daga lokoja ban hau mota ta ba sai na bi ta jirgin ruwa aka ɗauki motar gaba ɗaya aka sa a jirgin ruwa muka haura teku sai wani gari ana ce da shi shintaku ko cintaku sai basangai a basa local government a cikin jihar kogi sai muka shiga dikina kasar igala to da muka tashi dawowa muka sake bin da jirgin muna tsakiyar sai wani ba mu tambaye shi ba sai shi jama'a ku zo ku zo nan ne kogin benue da niger suka haɗu ce ko kalle su mana wallahi kana kallo gashi ko ilai kuwa wannan ga ruwan kalarsa daban da wannan in sun haɗu wallahi ba su haɗuwa kowanne sai kama ƙarshe ya Allah jalla jalaluhu sai na tuna faɗin Allah marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan فبأي آلاء ربكما تكذبان ويفضل wannan to ka gani shine lokacin da Mr. Maurice Bukai ya zo yana wani kafafa da wani kuzuzutuwa da kuzuzutu wai ai yi bincike i have discovered Between the masses of water, there is a demarcation that cannot be captured by the naked. A cike da Allah tsaya kana wani turanci sai ka ce zakara. Abin nan da kake ta faɗa Ƙur'ani ya riga ya gaya mutane da ya ce, What? Ce ya, je ka karanta Ƙur'ani. An ce wannan ya zama dalilin musulunta Dr. Morris Bokai. Wa ya gaya maka barna gabas take? to amma wai mu kwanakin namu muna amfani da shi duk fahimci wannan ne abin da nake cewa duniyoyi guda biyar ne alamul mai zar kun fahimci bayani na na biyu alamul rahim kuma duk mun wuce ta wurin kuma kowane dalila ƙur'ani. sai alamul ibtila duniya duniya ta hudu alamul mai barzakh to in aka shiga barzaho ai ba nan ne ƙarshe ba shi yasa duk wanda ya ce ai wani ya tafi gidansa na ƙarshe ya kuskure laraba za ka yi suna fada wallahi innahu zahaba ila baitil akhir hada khata alqabru laysa laka baitan akhira your grave is not your last home it's not last home kuskure ne kabari ziyara ka kai kawai ziyara ne me yasa na fada? dan ya ce hatta zurtumul maqabir fassara malami zurtum ni hatta dufintum a aka binne ku suka ce domin daga nan fita fa za ka yi ashe akwai sauran wani alam a gaba shi ne alam na nawa na gaya muku nawa alamur alamur alamur ibtila alamul tabiyar alamun nushur la ilaha illallah duniyar tayarwa don a tashe mu ai ai kes ne ai kes ne a wurin magun Allah menene kun faye kun ne kawai shine duniyar resurrection domin ya ce walaƙad alimnal mustaqdimina minkum bakal mustaqirin waɗanda suka wuce a farko mun sani in ji Allah masu zuwa yadda duk mun san su kai ka san su ne na san su ne wa inna rabbaka yahshuruhum Allah zai tara su to akwai alamun nashar, duniya ta nawa kenan ta shida alamul hashir, saboda bayan an tashi arna suna cewa wa qalu ya wailana hadha yawmuddin oh ga kiyama ta tsaya har suna cewa man ba'athana min marqadina hadha ma wa ar-rahman wa da kalmar salo. to daga nan kuma sai congregation assembly duk aje a taro to shine mahshar kaga alamul dhar alamul rahim alamul ibtila alamul barzakh alamul nashr alamul hashr wasu suna tarawa ce da hashar da mashi da ɗaya ne kawai but you have to be analytical yani suka su gida biyu na ai karatu ne ai an samu duniya nawa kenan ba su bi shida ba الذر الرحم الابتلاء البرزخ النشر الحشر نعم شدا sai duniya ta ƙarshe to ita duniyan nan ta ƙarshe tana da harshe biyu alamun na'im ko alamun naqib kwarai imma duniyar jin daɗi har abada nan ya ce fariƙun fil jannati wa fariƙun is a reality to na shigo muku da wannan nuna in kulla yadda karatun ke shiga cikin juna yadda kake nuna ainihin awalin guda bakwai muka lasabta su ko to duk kana mu'amalantar su ne a cikin kwanakin nan naka guda biyar mu sake koma kan kwanaki mu biyar na ambaci kwanaki biyar wa zai gaya min su da larabci yaumun na'am mafqud yaumun mashhud yaumun ku nuna min da gaske kuke yan wa don samu karfin gwanci gaba da karatu in ba ka musamman kamar United yana daga cikin karatu ka rike me aka faɗa kwanakin ɗan adam guda nawa ne a wannan darasin da muka yi guda biyar ne ayyamul insan kam alhamsa na farko yawmun mafqud me ma'anar mafqud wanda aka rasa ta ta biyu yawmun mashhud ba mu zo kanta ba a bayani mun faɗe ta dai a jimulce ta uku yawmun maurud ta hudu yawmun maw'ud maw'ud ba mafqud ba maw'ud daga wa'adu sai kuma yawmun mamdud to muna bayanin mafqud kwanakinka da suka wuce to sai rana ta biyu yawmun mashhud ita ce ranar da kake ciki nake ciki kike ciki suke ciki muke ciki ga taron dai yanzu misali idan ka ɗauka ka ce karfe bakwai ne da minti goma sha kuma ga shi a yanzu allah ya ga dama ya barka kana numfashi ya baka idanu kana kallo na ina kallon ka ya baka hannu kana motsa su hama da yatsunka ya tsiran maka da farce da za ka sosa ƙaiƙayi ka biyan ko kobo babu bil na sosa fata ya baka izini har kana shakar wata iska carbon ko kuma ainihin oxygen kana kuma turo carbon dioxide ya baka dama ka sha ruwa ruwan nan kuma sai ya sanya masa sinadarin sanyi don karka ji zafi don da sanyi in kana kishi sanyi ya fi kashewa fiye da haka wannan sinadarin daga Allah ne ko baka ta biyan kokobo ba ya baka iska mai rafiya ka shaƙe ta wanda in ma ka je ƙauyukanmu ƙauyukanmu sun fi mu iska mai kyau fiye da misali birni birni akwai akwai pollution da yawa nawa ka biya Allah inda iska da ake shaƙa sai an biya da talakawa da yawa sun mutu nama su kuɗi sun je sun sai iska ce ta wannan dufa namu ne ko ku yi haƙuri sai kana dinga san iska a ci da Allah ya laɓe ba na iska ta naira biyu ya baka in ya ga dama ya hana ka to Allah sarkin kyauta inda ake ganin ma babu ainihin dukiya ba kawai ba ne sai aka fi samun iska mai rai na bandan wurin abinda nake cewa yawmin mashud, lokacin da kake ciki yanzu da abinda Allah ya baka to an ce ka ci amfanin yawmun mashhud domin ita ce take canzawa ta zama yawmun mafkot haka ne ko baka bane rananka halartacciya ita take rikidewa ta zama ranarka wadda ta ƙare to har an ce yau mashahud takan ce ɗan adam yi maza maza yi maza maza ka yi aiki cikina kafin na koma in zame maka na wuce wai takan ce ka yi aiki cikina domin ina aiki a kanka kai Allahu akbar ɗan adam i'mal fiyya li'annani a'malu fika kuma haka ne ai domin idan ka zauna yanzu ka ce kana son kafin ka kwanta bacci kana son ka sauke bakara sai ka je ka shigala da kallon cnn sky news al jazeera kar ka ɗauka lokacin da to barin jira ka da Allah ka kare sai ka zo karanta bakaraka ba zai jira ka ba lokacin da ƙara kallace kallacen ka kila kuma karfe 11 dare ta yi daga nan kuma abokin gaba shedan sai fara mintsininka sai ka fara bacci kuma kai hasara sai ce na same ka yau bari kuma gobe ta zo haka yake mana fa shi yasa Allah ce inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir shedan abokin gaban ku ne ku rike shi abokin gaba kuma ce alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu shaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون ya batar da tawaga da yawa cikin kushin baku da hankali ne in ji Allah azza to idan kana maganan yawmun mashhud ranar da muke ciki to wallahi ita tafi kowace muhimmanci a rayuwa shi yasa duk cikin waɗannan kwanaki Allah ya yi rantsuwa da wa shahidun wa mai mashhud saboda haka a cikin yawmun Mashud ne mutum ke nema makansa alkhairi misali jiya ita ce mafqud yau ita ce mashhud gobe ita ce maurud ga misali ma warwara jiya ita ce misalin mafqud don ta tafi yau ita ce mai mashhud ɗinka gobe da bata zo ba ita ce mai maurud bata zo kara ma ka jira ta aka ce to yau mai kai ka sauke ƙur'ani yau ka ce a sauka malam na ina nufin Ka yi karatun tun sati biyu suka wuce yau ne kai sauka ka kai ziyara makabarta yau ka halarci wani taro na wa'azi mai amfani da za ka amfana duniya kan lahirarka shin akwai wanda kuke rigima da shi ka kira shi ka ce wanda Allah ka yi haƙuri ka yafe min ko na yafe maka kai wannan shin ko za ce a gidanka ka dan bata tsaba ta ci shin kana tafiya kaga kwalba da ta karye balgatacciya a kan titi kaku don kar a taka a soke kaiwa almuhim wai wace ajiya kai ne kullum musulmi baya wasa da time ɗinsa ko ka zo na kayi lahola misali daidai iya wanka ce ya ubangiji cikin awa ɗaya zan faɗi lahola don annabi yana cewa na hore ku da taskar aljanna ita ce la haula wala quwwata illa billah taska ya ce ta aljanna kayi wannan to bari rike kaji ainihin yanzu kuna jina kaji asibiti shin allah ya maka baiwar ilimi ka samu lokaci ka karanta da al'umma don bashi ne a kanka shin ko ilimin bokon nan ne yaran unguwarku ka taɓa cewa bari in tsara muku abinda ake kira extramural classes ku zo ku iya lissafi da ainihin turanci don ku ci waye don ku ci kaza kaza kaza cikin lokaci na shin kai wannan kuma kana yi unguwarku shin ka taɓa bincike a unguwarku a ƙauyenku akwai matayen da aka mutu aka basu da yara ka ce to barin ka yi musu buhun shinkafa ɗaya kawai shin kana ɗan taɓa wani shi masallacin unguwarku ka taɓa ɗaukan nauyi ka ce to ubangiji tsakana da kai ne ni na yadda duk abin da na ga ya ƙasa a gwiwa a masallacin unguwarmu fanka ba ta yi fitila ta samu tasgaro zan gyara kana wani a takaici abin da ke zuwa maka kuna ji kwa? na'am ko dai a bashi nan dai kuna ji yanzu? na'am shin kana yi ka taba zuwa makabartar ungoku ko garinku ko koyanku ko yankinku misali ta rubuta makabartar ka shiga cikin tawagar da za a je a tabbatar da cewa wannan makabarta an gyara ta ayyuka na alkhairi duk kana yin su ne a cikin al'ayyam almai almashuda a cikin yawon mashud don ita ce wadda za ta rikide ta zama maka yawmun me yawmun me yawmun mafkot to shi sa kake gani bayan Allah na gari sukan yi rige wajen aikin kirki domin Allah ya ce game da aikin kirki ne ya kamata mutane su yi rige-rige wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun rige-rige zuwa masallaci ranar juma'a matsa makaina in zo kafin liman ya hau bari in gana samu wannan alkhairi ɗin wannan zafi yawwa. ba irin waɗanda ana ji ko suna jira sai liman ya hau bari su ruga da gudu ba ya zamanto ina allah allah in gana samu sahun gaba in ya tabbata a hadithi Allah da mala'iku suna yi wa 'yan tsawon gaba salati hadithi mai rai cikin ibn maja inna Allah wa mala'ikata yi na ala saffil muqaddam kana makanka wannan gata din idan ka sallame kana tsaya ka yi al'azkar da aka ce astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salam wa minka salam zuwa ƙarshe duk kana yi gwargwadon hali ka shigo masallaci gaisuwar masallaci kana yi tahiyatul masjid kai kakan ga wanda kai da ganinsa a fuska ya yi sa'an mahaifinka ka karɓi kayan da ya ɗauko niki-niki kai masa agaji shin a rana kana ƙoƙari ka haddace ko da addu'a ta manzon Allah guda ɗaya kana wannan allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-mai wal-ghina misali اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء مثالي ko hadithin da ke cikin turmizi hadisi shi ma tabbatacce an ce manzon Allah ya ji wani mutum a cikin tahiyya yake cewa Allahumma inni as'aluka bi annaka anta ahadu a wata ruwaya wahidul ahad as-samadu alladhi lam yalid wa lam yulad an taghfira li innaka antal ghafurur da annabi ce qad ghufira la qad ghufira la hasu uku yace an gafarta masa an gafarta masa an gafarta masa ka haddace wannan addu'a kuma kana ya ji ne yana addu'a ya karanta wannan addu'a sai ce a ah, an gafarta masa har sau uku irin waɗannan kana maza maza ka haddace su ka riƙe su saboda ka san kana da kasawa sosai kana da deficit abinda zai cike maka ainihin ka duk wannan na sabuwa ne a cikin yawmun mashhud to sai kuma rana ta uku yawmun maurud rana mai shigowa shine maurud wanda za a shige ta dan ya ce wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya wariduha ya ce kowa cikin ku sai ya bi ta kan wuta a billah wato sirati kenan ba wai shiga ciki zai to da ya ce ainihin wariduha maurud to gobe maurud ce kai awa ɗaya kafin yanzu kar ma ka jira ta don baka da tabbas idan ka kai yammaci salin alin za ka waye gari da rai shi yasa cikin hadithin ibn umar ko cikin athar ɗinsa ya ƙara da cewa idan asbahta fala tantazir masa wa idan amsaita fala tantazir sabah idan har ka kai yan misalin alin karka ce za ka ma jira gobe ta yi karka jira ta idan gari ya waye karka jira yammaci ka ci amfanin lafiya kafin ciwo ya zoma. ƙuruciya kafin tsufa wadata kafin talauci lokaci ce kafin shagulgula sun yi maka lokaci sannan rayuwa kafin ka mutu ka ci riban abu biyar kafin biyar shi ma wani hadithi ne hadithin ibn abbas cewa ightanim hamsan kabla hamsin ku ci riban abu biyar kafin biyar ƙuruciya kafin ka tsofa duk ana yi ne a cikin yawon mashud ka samu yaro masha Allah ya sa ƙur'ani gaba ya masa karatu mai tsafta ya haddace shi ko ya zama ɗan gari a ciki yanzu koyarwa ne aka ce tun yana ɗan ƙarami har ya kammala karatunsa na ainihin phd a ɗan shekara kaza sai ka ce ya ƙoƙari misali a rayuwa ta duniya a ce yaro ne ɗan ƙarami duka duka bai kai shekara talatin ba amma in ga gonarsa a ƙasar kano kusan gari ne guda sai ka ce oh yaro ɗan ƙarami misali yaro ɗan ƙarami ne a ce da kai ai yana ɗan shekara sha biyar shekara talatin ya zama gwamna ko ya zama kaza kaza kaza amin lokacin ƙurucin nan ana ba shi wani irin muhimmanci na musamman farshen lokacin ƙarfi karka bari ya wuce yanzu a najeriya ana da wani shiri wai shi nys me ny wannan y ɗin me take nufi me yasa ba cewa NOSC National Old People Service Corps suna faɗa? me yasa suka sa y saboda kurce ka ake so in aka ce a zura da gudu in ka zama guzuma ya ba za ka iya gudu ba ka guzume to sai ka je ka sharab musamman ga ci ga sha ba motsa jiki ba gudu ba cap cap you're not physically fit shi yasa wanda zai amfani da ƙuruciya a aikin banza ya lalata yawmun mashhud wasa ya kuno alaihi yawman mafqud wasa yandamu yawma la yanfa'un nadam zai nadama lokacin da na ba ta amfani ba Allah ka kyashe mu da nadama duk nadama ta duniya ita tafi kyau amma lahira yana amfani nadama kuma kaji yau mashhud 'yan siyasan da misali suke cizon yatsa yanzu asirin suke ta tonuwa ai sun lalata yawon mashhud ne suka fara ganin yawon tubular sara'ir tun a duniya yi suka fara ganin mafqud ashe yawmun tubular ashe tana ashe a duniya ma ana ana da wani mai karɓar wai spiritual kuɗi wai kuɗi ne spiritual da wani a ai makamai ne a ba haka aka yi ba a tsakanin shugaban da yaran ana musu yana ba ruwana yana shi ya ce in bayar malam wani abin kunya wuce wannan wani abin tsaya wuce wannan a'a mu gidan talabijin din mu kudin fa kamfen ne yanzu iyalin sun ce karya ne ba na kamfen ba ne iyalinka kuma an yi su kwandarin yawmun mashhud ne to fa duniya fa kenan yan uwa ka iya zuwa kotu a je a yi rigima ka ce ba ka yadda ba character defamation a lahira akwai character defamation ne a lahira kana da lauya ne yawmun mashhud kenan na faɗa gun lecture ɗazin ɗan umar marigayi tsohon gwamnan jihar kogi yarima abubakar audu allah ji kanshi ɗan umar ne musulmi sai suka turo a cikin whatsapp ba sani ko kun gani ba gashi lokacin yana gwamna aka nuno ko ofis ne ko gun kwanansa ne karka so ka ga wurin alatu sai abin da ka gani sai kuma ƙasa suka ɗauko kuma kabarinsa inda yake binne suka ce to ka auna tsakanin da wani suka ce jijiya ga inda yake jijiya ga inda yake yau kuma ga inda yake wannan karya ne jiya he was once here and now he is six inch down the earth. har suka ce kila ma is now decomposing haka suka ce ya fara wargacewa da rubewa kenan la ilaha illallah ko tsutsa ta fara sukuwa allahu akbar Allah ji shi. musulmi ne ya rahamshe shi ya gafarta mana gaba ɗaya to amma idan aka ci amfanin yau mashahud yau tsutsa ta ci mana menene to inda duniya ta yi kyau lahira ta yi kyau ma shi kenan ba inda Allah hukunta abin da hukunta kana da ja ne to kun ji yawmun mashhud kar mu bari ta zama yau mafqut muna cizon yatsa in ta tafi ta tafi takan ce yi aiki in na tafi na tafi to shi yasa ka gani fa mai hankali in yace astaghfirullah ina son tambaye ku Allah ka yi min gafara yana nufi yau mafqud ne ko mashhud ko maurud mafqud ne don ya riga ya wuce to amma na so ku sani a tsarin neman gafara haddama ma mashhud hama da maurud hadisin abu qatada cikin muslim manzo Allah sallallahu alaihi cewa azumin ranar arfa na kankare zunubin shekarar da ta wuce mafqud da shekara mai zuwa maurud kuma kusan hadithin bane kuma za ka ce Allahumma inni Allahumma ighfir ma qaddamtu wa ma akhartu ka duba akhartu ai maurud ne ai Allah ka gafarta min abinda kaddamtu na gabatar da abinda ban yi ba tukun zan yi kai ka sani Allah to ka gafarta min ashe istighfari a asali a asali originally na'am mafqud ne amma babu abinda zai hana maurudanci kuma ta shigo ciki a fahimtum saboda haka mun mafqud yawmun mashhud rana ta uku yawmun maurud na gaya muku ita ce wadda bata zo ba tukun kar ma ka jira ta jiya ita ce misalin mafud ɗinka yau misalin me mashhud gobe goben na misalin me maurud to kar ka jira ta to karin da ta ya eh suka ce kar ka tsaya ma ka yi tunanin za ka yi gobe a ah, amma ga shi ko ina cewa gobe zan yi tafiya jibi zan yi tafiya gata zan yi kaza ka sai ka ce wannan ai bai hana haka ba amma ka sani duk abin da ka shirya aka ce shiri ba na Allah ba shiri lita ko kuwa shiri ba na Allah ba shiri lita tsari ba na Allah ba an shiga tsari na akwai tsari akwai tsari a kenan idan ka roƙi Allah sai yomin ɗinka mafkud ta yi kyau mashhud ta yi kyau maurud mame ta yi kyau to waɗannan guda uku na gaya muku a wannan kwanakin duniya ake cinye su sai rana ta hudu yawmun maw'ud the promised day ita ce fa d-day d-day na yi wata lakca a birnin newark a new jersey ta america a watan august mai taken life between dob and dod life between dob and dod mene dob na ce da su me kuka fahimta game da dob kowa ya ce ana nufin date of birth ranar haihuwa ko da kuma dod death of me death kowa yana tsakanin dob da dod Kawai. kowa yana tsakanin dob da dod ai kun gane DOB, date of birth, DOD, date of death. chicken To ita wannan DOD ɗinka ita ce yawmun ma'ud, rana alkawartatta. Wannan zan jefa tambaya. Akwai wanda ke da wata ayar da ke nuna mutuwa Allah ya yi alkawari za ta zo? akwai da ke da aya da ke nuna mutuwa allah ya alkawar zo don ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal duniya illa mata'ul ghurur suratu al-imran ya sake faɗin irin wannan magana a cikin suratul anbiya ya ce kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitna, wa ilaina turja'un ya sake faɗin irin wannan magana a cikin sura mai lamba 29 al'ankabut kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un uri uku a ƙur'ani yana jaddadawa kowa sai ya mutu kowa sai ɗan da mutu to wannan rana ita ce dod Allah alƙawar to barin tambaye ku shin 'yan uwa Allah ya kashe mu wajibi ne akan shi tambaya nake Allah ya kashe mu mu bar duniyan nan bismillah Allah ya yi haka a kansa wajibi ne bismillah kuma da amsa mana wajibi ne ka ce a'a Allah ya kashe mu mu mutu wajibi ne matsala ce ta aƙida da tauhidi ai wajibi ne kenan akwai wani wajibi akan Allah <laughs> kun yi shiru ko ka ce wajibi ai sai mu ce a'a yadda matsalar take Allah ne ya ce lallai kowa zai mutu ya kuma ce nahnu qaddarna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin mu muka kaddara mutuwa akan ku kuma ba a fi karfin mu ba an gane ko to ashe tunda nasoshi sun ce kuma ce kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram kullu kowa sai ya mutu ashe alƙawari ke to shine muke cewa akwai abin da yake dole ga Allah babu shi babu in ya ga dama a ce duk a daina mutuwan ma duk kowa ya ta rayuwa za a ce masha Allah ko ina babu sai an tafi Allah dai ka ba musu an zuwa kawai to amma ka sani babu wani abu akan Allah wajibi wani ya taɓa tambaya ta tambaya mai ban dariya na ce amma shi baka da hankali wai ci malam ina so ka gaya min abin da Allah bai iya ba na ce wallahi ban san shi ba na ce wallahi ban sani ba sai dariya yana ganin ba ce ai shi ne zalunci ce ji ka look at you wai ta bakin yara la abin dariya yaro ya tsinci haƙori aikace abin da allah bai iya ba is an insult kai jahilci ai ai allah ba a danganta masa rashin iyawa in ka ji wani bai iya ba to mu ne ai amma wallahu ala kulli sha'in qadir na ce don ka gane gwari-gwari daki-daki yanzu misali idan ka ce shugaban ƙasa bai iya tura amalanke ba sai mu ce a ba gaskiya ba ne ka sani ya tura a da kuma shi shi ilimin abu once acquired once remains permanent inda an same shi yana kenan amma kuma in ka kalli matsayinsa ya dace tura amalanke? ita inda za ka gane kenan Allah ta baraka wa ta'ala ya zalunci a yafi karfin wannan ayi baya zalunci wala ya zulmi ka ahda amma karka kuskura ka danganta rashin iyawa ga Allah yanzu ko kai ina ce da kai za ka iya cin dan wake sai ka ce wace tambaya ce wannan amma kai kana ganin ka kai matsayi na kudin da ka fi karfin dan wake ina ba ku misali ne kawai tare da kuma kusan dan wake cikin abincin bahaushe ba a wasa da shi to na ba da misali ne kawai sai ka ce wani zai iya fasa wannan gilashi? sai ka ce iyawa ka ce eh zai yi amma ya dace ya fasa kai ma kenan ba a tambayar ka ba za ka iya ba kai mutum abin da za ka iya amma mutunci ya sa ba za ka yi ba ka ce da ubangiji mai ba zai iya ba wannan kai rashin ladabi kai istighfari kai wauta da jahilci in kana son ka baza ilimi ne to ka baza jahilci ne an gane tsiraicin ka kawai so abinda muke cewa Allah ta'ala ya karɓi rawukanmu a kansa ba dole ba ne amma tun da ya tsara ma kanshi yana da ajanda ta yayi mu ya jarraba mu ya kashe mu ya tada mu litujza kullu nafsin bima tas'a to fa sai an mutu ka duba ya ce thumma amatahu fa aqbara thumma idza mai ce sha ya ce Allah shi ne ya kashe mutum ya kuma sa shi a ƙarshe thumma idza sha if you so wished ashe zai ce tuma ya danta da kiyama din da ya ce idza sha to amma kuma dole ne ka tashin kiyama dole ne eh ni a kai na dole ne in amince amma gun Allah ba dole bane kun fahimci karatun kuwa so kar ka taɓa yadda ka ce akwai wani haƙƙi akan Allah dole jalla jalaluhu shi ke yin abin da yake so shi ka yin wada ya kaso mani da kai la shi sa ce mai la yus'alu amma fa’alu wa hum yus'alun ba a tambayar sakan abin da ya yi. ko ake tambaya saboda mutuwa don ka san ba dole ba ne Allah ya kashare amma ya rubuta kuma dole sai an mutu din shi yasa ita kanta mutuwa za ta mutu kun san da wannan za ta mutu me yasa muka ce mutuwa za ta mutu akwai mai amsa amsar ita ce saboda ita ma halitta ce duk halitta ku sai ya mutu don ya ce kullu nafsin to da Allah ina nema ku gaya min wace aya ce Allah ya ce mutuwa halitta ce ina ayar take na sun samu amsa alladhi khalaqa lamut jamil dan ya ce khalaqa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala tunda yace khalaqa ya halicci mutuwa then ashe za ta mutu ita kanta to ranan ta hudu ita ce yawmun mau'ud wadda aka alkawari ranan mutuwa to mece ce mutuwa suka ce rarrabewa tsakanin gangar jiki da ruhi idan gangar jiki ta rabu da ruhi to sai a ce mai jikin ya mutu an abin da sa kake gani kowa yana kallo yana ci yana numfashi saboda akwai zumunta ne tsakanin gangar jiki da ruhi idan zaman ya kada to ke ruhi ki fita dama an sa ki a wannan unguwar ne don a jarraba mai jiki din mai ruhin to an jarraba kuma an ga ina ya dosa shikenan case closed takardansa a rufe rai ki fita ki fara ganin sakamakon abin da aka yi a cikin barzahu kafin lokacin fitowa la ilaha illallah la haula wala quwwata illa billah shi yasa Allah ta'ala ke cewa kalla inna kitabal abrari lafi illiyin وما أدراك ما إليون كتاب مرقوم يشهده المقربون للي الأبرار نقرت التنباي سنتكي إليين أما متانا بزا سنتكي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين sijjin da illiyin sau da ka da zarar ya fita to sai jiki sai kasa tsayawa kuma sai kasa kuma abin da zai ka mamaki game da mutuwa na sha faɗin wannan magana yanzu inda ɗayanmu zai ko da a kusan bakin titi zai kwanta misali ya yi bacci sai shekara yana bacci ba za ka ga ƙuda sun cika bakinsa ba illa kawai irin yadda aka saba kuda mai fitina na lokaci-lokaci amma yana mutuwa ka ba shi awa biyu uku hudu ba ma kuda ba duk kwari sai sun zo haka ne ko baka ba waya ba su labari ya mutu me kawo su waya sanar da su me suka zo yi inna fi zalika la'aya sai ka ga mutum inda zai fada teku sai ga ya nutse amma in ya mutu a tekun fa yana kasa drone ya fi nauyi kuma sai komo sama yana floating kif na ɗauka tun da ya fi nauyi yanzu madalla masana kimiyya za su baka amsa cewa wannan very easy su gaya maka misa mutuwa kenan ita ce take da abu guda biyar akalla mutuwa akalla abu biyar kaga da farko dai ba ta jira ba ta jira kowa cikinmu nan ba jiransa take ba mu muke mai don ta zo ba ne tuku waɗanda za su bar duniya cikin daren nan allah kaɗai sani ina ciki kana ciki na ciki na ciki allah kaɗai sani mai duka ya ɓoye jalla jalaluhu kuma kowaye mutum bai isa ba kawai ka ƙara mulkinka ka ƙara barankaɗa maka sace ka tafi dan mu prince audu ya sun zai rasu wani na cewa matarsa na tunanin zamantowa first lady for the second time aka ce ina sai da ke zama widow ka duba ƴaƴansa na tunanin zamantowa ƴaƴan gwamna aka ce ina ku zama marayu inda suna gaba maraicin kenan to haka rayuwa fa take ka huta makanka kanka da wani girman kai da isa yau isan me kai da ba kowa ba kai da baka san lokacin da ma ka zo duniya to girman kan me turo kokon me boro kokon me koboro boron me to wane ne kai kai fa digon maniyi ne kawai a drop of sperm to me nan rigima <laughs> kai da baka yi kanka ba kuma za ka mutu ka miski miskini kuma kana mutuwa abinda za a fara mancewa sunanka kana mutu ce ina gawar ba cewa ina muhammadu ko ba haka ba ne sai ce ina cops din yan turanci ken laraba <laughs> aina almayit ji fa ba kun ce sunan shi yusuf eh, to me yasa kuka ce ba ce in ka ji ma an kira sunanka sai dai an raba ina gawar yusuf la ilaha illallah abinda za a fara mancewa kana mutuwa sunanka ce ina gawar take kuma ka kuma mace ina gawar take mu dai da hausa take shine na sha faɗa na faɗa wannan aura da wata mace ina samun labari wai mijinta mai kuɗi ne malam mai kuɗi sosai sai haɗarin mota sai mutu sai aka sa aka ɗauki gawar aka kai ta gida matacce take cewa da allah kar ku kawo mana gawan nan da Allah ku sa ainihin inda ake parking din motoci saboda kar jini ya bata mana carpet a daki. a'a waye gina gidan waye sa carpet din waye auro ki to ashe haka rayuwa take kaji ko shi yasa suka ce abinda ka tara na kuɗi naka kawai abinda ka sai ruwa ka sha ka fi abinda ka ci ya bi digestive system na gina jiki metabolism ya tafi na excretion ya tafi sai kuma abinda ka tura lahira a matsayin kayan ajiya shine fa naka ka sai hannun jari a kamfanin Allah yanzu ba masallacin nan kuka gyara ba na gaya wa liman shakaran jiya ko jiya ne ya ce rubura da wurin ai ba wannan ci gaban haka ba yanzu wanda ya yi wannan ko suka yi wannan aiki in sun sa ikhlasi ai sun yi gaba ai dan annasar suna cewa zahaba ahlud duthuri bil menene wanda ya wannan zaka so ka ce kai Allah ne ma ba ni in yi wannan shine gasar ai shine zai zai dawoma shi za su gani in kana jin alat alat akwai alat na lahira alat irin mai fasa waya din nan kuwa amma ba kai abin samu alaƙa ka samu yawan arziki yi sadaka ka gina foundation kai ta aikin kirki ka yi endowment misali a ce kana da gidaje manya-manya guda biyar a abuja nan sai ka ce duk wanda ya zo karanta ilmul hadith a abuja in akwai malaman hadithi to gidajen nan ɗaliban su dinga kwana ciki babu ainihin biyan kuɗin haya a bursa ne wakaf kana iya gina makaranta ka ce wakafi iyayena da suka rasu kowa ya karatu ba biyan kudin makaranta amma dai makarantar ka ce tana hannun 'ya'yanka capital ɗin ka rike amma alkhairin ka bar shine wakafi kenan yana daga cin abin da ke ja maka lada mai tarin yawa ka ce ga gidan haya amma amfanin da za ka samu na biyan kudin haya duk ka marayu su zauna ciki amma gida naka shine ka rike capital naka ne amma benefit ka bayar sadaka shine wakafi sai ka ce waqaftuhu ala abi waqaftuhu ala ummi waqaftu ala kaza kaza kaza kaza wannan fa shine abin da zai zauna ya rike kuma khair a ce kana da motocin haya guda goma a abujan nan motocinka ne amma sai ka ce duk abin da suke kawowa ka keɓe ma kula da masallacin Uthman bin affa lafiyar liman cinsa da shan shi da ɗawainarsa a rayuwa dole ne dole ne in ba ma wannan kirista makareta suna ma'ainin mutanensu shugabanninsu ba na son ce limamin coci don laifi ne ka ce limamin coci me kawo liman a coci in ba tsaya ta ku yan jarida ba mai haɗa kifi da kasa an ce limamin coci yana daga cikin ja'ira hausa da 'yan jarida ke saboda jahilci lokacin sallar kirsimati me sa aka ce mana sallah in ka ga mun haɗu da su larurar rayuwa ce kawai ta zamani kawai halas amma lakum kuma waliyadi so kada masu wani interfaith kowaye su dinga yin abubuwa na shirme su dinga sakin mabda'i su na addini tunda Allah ya bamu abin da mu faɗa gudun to zamu je ko ina aka kira mu amma ku san da wafa kuke dilin muna da manhaji muna da sunna ba za mu sauka ba min inci ɗaya daga aƙidar mu tunda kai naka addinin ba sa'an nawa ba ne ruwa ba sa'an kwando ba ne rayuwa ce kawai amma ga zan katoton kafiri zai na jawabi ana me ka haka na shigo muka da nuna mana abin da yake naka shine abin da ka tattala ka aika da shi lahira da azumin nafila amma ba ka ba dukiyarka abin da ka ci ko kasa ya tsofe ko kawo na mota ko abin da kai ka tura lahira sai kuma abin da kaddara za ta karbe maka ka sai waya a ce an sace shi kenan kaddara kenan ka rasa kuɗin mota an sace allah kiyaye amfanin gona tsuntsaye sun cinye ya za ka yi sai ka kuma drawing board ko kuma ka mutu a ce magada su karbe inda zan tambaye ku da yake lokaci ya yi limin yana min masu cin gado cikin maza mutum nawa ne barin jefo tambaya wa ya haddace baitocin da al'imamun rahabi ya ambaci masu cin gado mutum goma na sha faɗa zaman abuja bai kamata ya hana karatu ba dole a samu malamai hakikanin malamai suna karantar da ilimi ba ka da dalili don ka zo cikin siti neman abinci ba ka neman ilimi to da me za ka yi wa'azin taron lakca kawai da semina da powerpoint presentation shi ne karatu sai ka zauna gwiwa ka ta fuskanci gwiwa ka ɗauki ilimin gun malami ko ka shiga jami'a ka yi kwas kuma ka fidda tunanin kawai kwali kawai ka je ka nemi kwalin babu laifi abu ne muhimmin gaske amma ilimi shi ne يتشي والوارث من الرجال أشرا أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا نجى إمام الرهبي ما سچن قادو چكم مزا قدا قومني سچي الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا والأخ من أي الجهات كان qad anzalallahu bihi alqur'ana ya ambaci masu cin gado guda goma ko goma sha biyar ya ce ɗa da ɗan ɗa ko da ya ƙasa bari ba ku misali idan awwalu ya haifi Sani, Sani ya haifi Salisu, Salisu ya haifi rabi'u rabi'u ya haifi khamisu khamisu kuma wa sadisu sadisu wa sabi'u sabi'u wa Saminu, Saminu wa tasi'u tasi'u wa in tambaye ku da awwalu da ashiru mai alaƙa tsakaninsu a yafi ƙarfin jika ka san bahaushe kan ce ɗa sannan sewa ganin nan sewa ta taɓa kunni daga nan sewa wai sai mhm. <laughs> lissafi ya kare to idan misali sani ya mutu salisu ya mutu a takaice duk sun mutu hatta si'u Allah cikin ganin damansa sai ya bar awwal ya bar ashir kasan ka ce ah, ka impossible aka ɗauka ya faru duk sun mutu sai awwalin ya mutu wa zai gaji shi ashiru ha baban shi tasi'u fa sai zo matsayinsa Ta tasi'u baban shi thaminu ya mutu sai zo matsayinsa haka haka haka har ya je gun sani ba kowa Allah ya share su sai gajiwa imagine to wannan shine ainihin inheritance by ascending order akwai ascension akwai dissension haka kuma inda shi ashiru zai mutu sai awolu ya rage sai mala awolu ya sauko ya tsallake sani tunda babu shi ya tsallake salisu sai ya zo ya ci gadon wa ashiru to shine abinda arrahabi ke cewa الابن وابن الابن مهما نزل والأب والجد له وإن ألا والأخ من أين الجهات كان قد أنزل الله به Alqur'ana حزوا mutuwa ke haifar da wani daga cikin halinta na ce kaga ita ba ta jira na biyu ita ke haifar da a kasa kayanka a ci gado tana da wannan halin in sake tambayar ku abinda ke sa a ci gado abuwa nawa ne me sa tambaya kake jin shiru mu a gida Kano ko inda ake da wa ka ji malam amsa na zuwa malam swiftly kuna nufin kuce da ni a Abuja yawanci ba a karatun ilimi ne wallahi ba zai yiwu ba fa ba zai yiwu ba da sake an ba mai kaza kafa dole sai an tashi a nemi karatu ba an zo neman kuɗi ba ne kawai you got to come and learn ilmi shi ne mafita zan tambayi jama'a cewa abinda ke sa a ci gado abu nawa ne ba amsa to shi kenan abinda ke haramta cin gado nawa ne ba amsa na'am uku ne mai da mai da mai ɗaya kisa biyu bauta jamil za mu samu baiti daga arrahabiyya baiti domin kome ka faɗa ka kawo baiti kai backing up your, your argument ya ce wa yamna ushakhsa min almirathi wahidatun min ilalin thalathi riƙun wa qatlun wa ikhtilafu dini ya ce fa fan falil kamar da kuka faɗa kun faɗa amma ba ku ba da baiti ba bauta kan hana cin gado kisan kai ka hana cin gado haka bambancin addini to barin tambaye ku mutum ne ya musulunta a niger delta ubansa mai kuɗi ne to amma shi ya musulunta to sai ubansa ya mutu amma uban kafiri ne shi kuma da ya shiga musulunci yana fama da mugun talauci ubansa kuma na da kudi kudi na fitan hankali zai gaje shi na to sai suka ce to ai mu a al'adar mu dan fari shi ke cin gado kuma kai dan fari ne ka zo ka ci gado bisa al'ada na fata mala akwai wata fata da zabar saboda dan samu ya ci kudin nan ya je karba <laughs> kun ji abinda malai ce ko sai ya je ya karba kuma na da maganarsa Allah kuwa zan muku bayani ai na gaya muku yana fama da bakin talauci kuma ka san da muke wa zai taimaka mishi yau talaucin da ke masa barazana makan musulmi ce ka ga a al'ada je ka karɓa ba da sunan musulunci ba me laifi ya je karba kuɗin to shi kuɗin ai kuɗin ba kafiri ba ne uban ne yake kafiri ka taba ganin naira kafira <laughs> amma kafira ce ta musulunta mana ka je umra mana takan kasance kafira ne in aka yi tsafi da kudin kisa of course nan Allah ba zai karba ba to na shigo mana da wannan ne na muku bayanin rana ta hudu al sai muka ce mutuwa shi za muke maganar mutuwa tana da characteristics ba ta jira ita ke sa cin gado haka ne a ci gado sannan na uku ita ke sa maraici haka ne gara sun yi tagumi allahu akbar uba ya tafi uwa ta tafi na hudu mutuwa is time bound ta ita yar lokaci ce kawai me yasa ake jira saboda is time bound based on time likulli ajalin kitab hudu na biyar mutuwa kan bankaɗa asirin da ke ɓoye wani lokaci wani lokaci asiri mai daɗi a ce a ah, ai shi yake ciyar da marayu kaza da ya mutu kaga daga nan sai a gane kuma bai da kowa ya sani ba to ai wannan asirin mai daɗi ne ai mutuwa kenan na biyar mutuwa kan haifar da abrupt transfer ta cire mutum ta yi masa transfer daga gidan duniya zuwa ba na baku misalin hoton marigayi audu ba lajikansa ai transfer ne ai shine malam ke cewa yuhawwalu an karibin min kusurin muzakhrafatin ila baiti turabi sai a canza mutum daga gida kerare zuwa ɗakin turbaya na shida mutuwa tana da wata ɗabi'a ɗaya ita ce masifar da ba a sabawa da ita wata masifar hama ta kan zama jiki an saba amma ita inda za a mutu yau sau goma sai ka ji abu daban ka ce ah ya mutu ba a sabawa da ita kaɗan cikin halayen ta kenan lokaci ya tafi sai kuma rana ta biyar na farko dai maf'udun mashhudun sai kuma mai maurudun sai kuma mawudun sai kuma mamdudun the extended day rana mafi fadi ita ce kamar da muka faɗa ran tashin alkiyama ya Allah ka sa abin da muke ta faɗi kullun ya zama alkhairi gare mu ya Allah kar ka sa ya zama hujja a kanmu ya arhamar rahimin ba da halinmu ba ka daidaita bakinmu ka daidaita zuciyarmu ka tsarkake mu gabar miyagun ayyuka ka kuma gafarta kurakuran magabatanmu ka ji kansu ah, wanda duk ya zo neman aikin alkhairi kamar da na faɗa baya a nan allah ta'ala ka bashi idan ajalin ya zo ka samu kyakkyawan ƙarshe subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu